assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan shiri namu na haula ma'idatul qur'an wanda muke yi a kowace rana a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ibadunmu sannan ya ba mu iko na amfani da wannan karatu da muke yi idan ba a manta ba ashirin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen suratul muzammil a yau insha Allahu za mu tashi akan wannan sura mai albarka wacce ita ce suratul muddassir wacce suratul muddassir sura ce makkiya bittifaqil ulama wato da ittifaqin malamai duk sun tafi akan sura ce ita ce sura ta saba'in da hudu a cikin alkur'ani idan ka faro kirge daga sama kuma tana da ayoyi guda hamsin da shida suratul muddassir an ambace ta da farkon sunan da ya zo a cikin wannan sura shine kiran da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal muddassir a wannan sura tana daga cikin ayoyinta na farko suna daga cikin farkon wato da ayoyin da suka fara sauka a cikin alkur'ani duk da yake malamai suna saɓani saɓani mai tsaho kan waɗanne surori ne suka fara sauka a ƙur'ani amma abin da malamai suka rinjayar shine farkon abin da ya fara sauka a ƙur'ani shine alhamsul ayat min suratul alaq ayi biyar na farkon suratul alaq اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم insana ما لم يعلم wannan ita ce maganar da ta fi kowace magana inganci to bayan kuma an ɗan kwana biyu wahayi ya yanke manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shauƙi ya kwaɗayin a sake mai wani wahayi ya rinka zuwa manya-manyan duwatsu na maka yana zama saboda ibada da shauƙin aimai to a lokacin ne kuma sai aka saukar da wa'innan ayoyi na farkon suratul muddassir akwai hadisi na jabir radiyallahu anhu wanda jabir ya ji daga wurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya ce kuntu ala jabal hira wani lokaci na kasance a dutsen hira sunan dutse ne a makka fanuditu sai aka yi kirana aka ce ya muhammad innaka rasulullah haƙiƙa kai manzo ne na allah fanazartu an yamini wa an yasari manzo allah ya ce sai na duba haguna da damana falam ara shay'an ban ga komai ba fa nazartu fawqi sai na duba sama na fa idza bihi qa'idun 'ala al-'arshi bayna as-sama'i wal ard kawai sai na ganshi yana tsaye akan al'arshi tsakanin sama da ƙasa yana nufin mala'ika kenan faro'ibtu manzalla ya ce sai na tsorata wa ila khadija sai na zo wurin na khadija radiyallahu anha fa sai na ce mata dathiruni dasiruni ku lallabe ni ku lallabe ni jibril sai mala'ika jibril ya sauko wa sai faɗi wannan ayoyi ya ayyuhal muddassir kun fa anzir to da wannan malamai suke kafa hujja cewa wannan ayoyi sun sauka ne ba'da fatratil wahyi ai ba'da inqita'il wahyi bayan wahayi ya yanke da aka saukar da wa'incan ayi guda biyar to sai wahayi ya dan yanke lokaci manzo Allah ya fara damuwa to ya fita daji ya fita can kogon hira to sai ya je an mai wannan kiran da aka yi mai wannan kiran har ya tsorata yana dawa gida sai aka mala'ika jibril ya zo mai da wa'innan ayi ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir ya zuwa ƙarshen ayin to shi yasa malamai suke cewa wa'innan su ne ayi kashi biyu da suka sauka a cikin alkur'ani duk yake waɗansu sun tafi akan cewa wa'innan su ne na farko amma maganar da tafi inganci kamar yadda muka faɗa awwalul ayati nuzulan farkon ayan da suka fara sauka su ne alkhamsul min surati al'alaq wayancan ayi da muka faɗa Allah maɗaukin sarki ya buɗe wannan sura ya ce ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ka lulluɓa ya kai wanda ka lulluɓa wato annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ƙum fa anzir ka tashi ka yi mutane gargaɗi ka faɗakar da su shi yasa malamai suke cewa nubbi a qara wa ursila bil muddathir annabi sallallahu an mai da shi annabi da me da suratu iqra' tunda a lokacin ba a ce ya je ya wani wa'azi ba an ce ya bismi rabbika rabbi kallazi khalaqa insana min 'alaq ya zo wurin matarsa Khadija radiyallahu anha ya faɗa mata ga abin da ya same shi ita kuma ta kwantar mai da hankali da shauransu amma yanzu sai aka ce mai kumfa anzir ka tashi kai gargadi yasa suke cewa nubbi a biqra wa ursila bil muddathir annabi sallam an mai da shi annabi da surata iqra sannan an mai da shi manzo da suratu al Allah ya ce kumfa anzir ka tashi kai gargadi gargadi shine wa'azi tare da tsoratarwa shine ka yi mutane wa'azi amma kana tsoratar da su da azabar Allah saboda mutanen da annabi sallam zai fuskanta lokacin mutane ne kafirai na ƙureshawa wanda zuciyarsu ta dake akan kafirci dole sai da tsoratar da su da azabar Allah subhanahu wa ta'ala yasa Allah ya ce qum fa anzir wa rabbaka fakabbir kuma ubangijinka ka girmama shi ka girmama Allah subhanahu wa ta'ala wa thiyabaka fatahhir hakanan tufafinka ka tsarkake su war rujza fahjur hakanan wato gumaka shine ar-rujus fahjur ka kaurace musu da a lokacin akwai gumaka da yawa da aka kewaye su a nan ka'aba ana bauta masu sama da gunki 360 to aka cewa rujo zafa hajjur wa'annan gumakan ka ƙaurace musu kuma waɗanda suke damuwa da su waɗanda suke bauta musu kai musu gargaɗi su daina wala tamnun tastaksir kada tamnun ka ba da abu kyauta tastaksir kana nema a ƙara ma wato kada ka yi sadaka ko kada ka bada wani abu don kai a ƙara ma wanda ya fi shi wali rabbi ka fasbir duk kuma wani abu da zai same ka kan hanyar ubangijinka to ya kamata wajibi ne a kanka kai haƙuri a kan wannan abu za ka shiga wani babban al'amari to saboda haka ya kamata kai haƙuri lokacin da aka sauko manzon Allah da wannan wahayi shi kenan tafiya ta fara ya ce wa khadija walla waqtun nom yanzu babu bacci sai da'awa sai kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukin sarki ya umarce ni kumfa anzir ka tashi kai gargadi shi ke nan manzon Allah ya ɗauki wannan mas'uliyya kuma ya naɗa ta a kan shi bai bar wannan kira ba har sai da Allah maɗaukin sarki ya karɓe shi ila rafiqil a'la wali rabbika fasbir Allah maɗaukin sarki ya ce fa idza nuqira idan aka yi busa a cikin ƙaho wato ƙiyama ta tashi kenan A zalika yawma idhin yawmun asir to fa wannan lokaci zai kasance wani yini ne mai tsananin gaske shine yawmun asir alal kafiri na gairu yasir game da kafirai wannan yini ba zai kasance mai sauƙi ba zai kasance mai tsananin gaske rana ce wacce za ta kasance mai tsananin gaske a akan kafirai ne Allah maɗaukin sarki yake cewa alal kafirina ghairu yasir game da kafirai wannan rana ce gaskiya da ba ta da sauƙi kaga wannan ya nuna mana rana ce mai sauƙi akan musulmai muminai da suka bi umarnin Allah kuma suka bi tafarki na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce zarni wa man khalaqtu wahida zarni wa man khalaqtu wahida ka kyale ni ka banni da ni da wanda na halicce shi wahidan wahidan wanda na halicce shi kadai zarni wa man khalaqtu wahidan shine waɗansu malamai suka ce zarni wahdi ma'ahu fa ana ujzika fa fil intiqami minhu kulla muntaqim ka kyale ni ni da shi ni kadai na san yadda zan yi maganin shi irin abubuwan da yake maka waɗansu malamai kuma suka ce wahidan abin da ake nufi da wahidan cewa in farattu bi khalqihi wa lam yushrikni fihi ahadun ni na kadaita da halittarsa ba wanda wato ya haɗa da ni wurin halitta wannan mutumin shine zarni wa man khalaqtu wahida wannan mutumin kuma galibi yawanci a littattafan da suke magana akan asbabun nuzul sun nuna cewa shine alwalid ibn al-mughira wa ja'altu lahu malan mamduda Allah maɗaukin sarki ya ce kuma na ba shi dukiya wacce take dukiya ce miƙaƙƙiya wato dukiya mai yawa Allah maɗaukin sarki ya shi nau'ika na dukiya daban-daban wa bani na shahuda na ba shi ‘ya'ya waɗanda suke haɗuwa wato la ribu na anhu ko da yaushe suna tattare tare da shi shine wa bani na shahuda wa mahattu lahu tamhida na shimfiɗa masa rayuwa shimfiɗawa duk wani abu da ka sani na rayuwa na mulki na dukiya komai an bashi amma duk da haka ya yatma'u an azid duk da haka yana buƙatar ƙari yana buƙatar a ƙara mai a kan wannan abu da aka ba shi shine Allah maɗaukin sarki ya ce kalla a'a wato ba za a ba shi ba wannan mutumin ya kasance innahu kana li'ayatina anida ya kasance mai taurin kai ya kasance mai taurin kai game da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ya karyata alkur'ani ya karyata ayoyin Allah duk da waccan ni'imar da Allah maɗaukin sarki ya mai me ya kunya gode wa Allah me ya kunya ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ƙi yadda ya tsaya hassada suke ganin cewa su ya kamata ma a saukawa qur'ani har suke cewa wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa ba za a saukar da qur'ani ba akan wani mutum mai matsayi a cikin mu za a je a samu maraya a saukar mai da wannan alqur'ani to ya kasance duk ya karyata ayin Allah sa'urhiquhu sa'uda Allah maɗaukin sarki ya ce zan tilasta mai shiga cikin sa'uda wato azaba mai radadi azaba mai hauhawa waɗansu malamai sun ce abin da ake nufi da sa'uda wani dutse ne wanda idan aka sashi a sama idan ya hau dutsen za a rinka faɗo da shi sana ƙara mai da shi ya sake faɗowa shine su'uda almuhim abin da ake nufi wannan mutumin alwalid ibn al-mughira za a ɗanɗana mai azaba ta Allah sa'urhiquhu sa'uda me yasa za a yi mai wannan saboda ɗagawa da yi daman adatan al'ada ta mutum idan kaga yana ɗagawa kaga yana jiji da kai ba komai yake sa shi ba sai dukiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi shi yasa Allah yake cewa kalla innal insana la yatagha haƙiƙa mutum yana girman kai yana jiji da kai yana kafafa yana ganin shi wani ne saboda me an ra'ahu staghna dan ya ga ya wadatu dan ya ga yana da kuɗi dan ya ga yana da 'ya'ya dan ya ga yana da dukiya to shi ma haka wancan mutumin da ibn al-mughira yayi lokacin da Allah ya hore mai dukiya baya tunanin cewa nan dukiya Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi yana ganin kamar shi ya kirkire ta to shi yasa Allah madaukin sarki ya alƙawarin zai mai wannan sakamako innahu fakkara wa qaddar haƙiƙa shi yayi tunani da yawan nan tunani sannan kuma ya ƙaddara. wata magana wacce take ba ta da kyau wacce wannan magana ita ce suka da alkur'ani yadda kissar ta faru kuwa kamar yadda waɗansu malaman tafsiri suka faɗa cewa lokacin da allah maɗaukin sarki ya saukar da faɗinsa a cikin suratu ghafir hamim tanzilul kitabi min allahil azizil alim har izuwa faɗin allah maɗaukin sarki almasir malamai suka ce kaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil masjidi yusalli manzon Allah sai ya zo yana sallah a cikin masallaci Walwalidu ibn al-mughira qaribun minhu yasma'u qira'atahu shi kuma a lokacin alwalid walid ibn al-mughira ya zo yana sauraron karatu na annabi sallallahu alaihi wasallam falamma fatina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam listima'ihi lokacin da manzon Allah ya kula cewa wannan alwalid ibn al-mughira yana jin karatunsa a ada qira'at aya sai manzon Allah ya sake maimaita wannan ayar fantalaqa al-walidu sai walidu ya zo hatta ata majlisa qaumihi min bani makhzum har sai da ya zo wurin mutanensa wanda su ne banu makhzum sai ya ce musu wallahi ya rantsuwa da Allah ya ce sami'tu min muhammadin anifan kalama na ji wata magana daga wurin muhammadu ɗazu-ɗazun nan ma huwa min kalamil ins wannan ba magana mutum ba ce wala min kalamil jin ba magana aljanu ba ce wallahi inna lahu la halawa wannan abin yana da daɗi kamar yana da daɗin ji wa inna lahu la talawa sannan yana da ɗanɗano wa inna alahu la musmir lallai saman shi kamar wasu 'ya'yan itatu ne suke tsatsafowa wa inna asfalahu la mughdiq kasansa kamar wani ruwa ne da yake bubbugowa wa innahu ya'alu wa ma yu'la alaihi kuma abinda na naji a wurin manzo Allah sallam gaskiya maganar sai dai ta zama akan wata magana amma ba wata magana ta zama akan ta ba wato tafi kowace magana wato mutumin dai alkur'ani ya bashi sha'awa a matsayinsa na balarabe da ya ji larabcin ƙur'ani ya tabbata cewa kai ai wannan gaskiya ba maganar ɗan adam ba ce ba magana aljani ba ce kuma ba wata magana da za a kawo ta da tafi wannan magana sun sarrafa ila manzilihi sai ya koma gidansa to da ƙwarisha suka ji labari sai suka ce saba'a wallahi alwalid ai alwalid ya canja addini hakika walid ibn al-mughira ya canja addini to tunda ya canja addini to hakika ƙuraysha su ma gaba ɗayansu za su canja saboda mutum ne mai matsayi to a lokacin abu jahal sai ya ce ni zan kiyaye muku sharrinsa ni zan kiyaye ku daga sharrinsa to abu jahal fantalaka hatta jalasa ila jambi walid hazinan sai ya je ya zauna kusa da walid ibn al-mughira hazinan wato yana cikin damuwa faƙala lahul walid sai walid ya ce mai mali araka hazinan yabna akhi me yasa naga ka ɓata rai faƙala sai ya ce ma yamna'uni an ahzun me yasa ba zan ɓata rai ba wa hadhihi qurayshun yajma'una laka nafaqatan yu'inunaka fiha ala kibari sinnika tun daga quraysha can sun tara dukiya da yawa sun ce yanzu gashi karayar arziki ta zo ma baka da shi suna so su baka wannan dukiya wa yaz'umuna annaka zayyanta kalama muhammad kuma suna cewa wato ka eh, maganganu na muhammadu sun baka sha'awa sun kawata ka wa annaka tadkhulu ala ibn abi kabshata wa ibn abi quhafa kuma an ce ka je wurin annabin ma sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ibn abi kabishata saboda ya nisan shi ya siffanta shi da wani kakansa na nesa saboda kaskantarwa haka al'adar laraba suke tunda da zai ce muhammad da suna ne da kowa ya sani amma sai ce ibn abi kabishata ya cewa abubakar ma ya ki ambata abubakar da sunansa sai ce ibn abi kuhafa litanala min fadli ta'amihima an ce ka je wurin su ma dan su dan baka wani abu daga cikin abinci saboda yanzu baka da shi fa ghadiba walid saboda haka sai walid ibn al-mughira ya fusata a matsayinsa na mai dukiya irin wannan daga sha Allah ya faɗi irin dukiyar da ya basa da kuma a ce gashi ya je roko to nan da nan wannan khabith din abu jahal ya sa mai wannan shakkar da shubha wa sai ya ce mai alam ta'alam quraish anni min aktharihim malan wa waladan yanzu quraisha ba san na fi dukiya na fi ya'ya ba wa hal shabi'a muhammadun wa ashabuhu min at-ta'am hatta yakuna lahum fadlu ta'am yace shin annabi da sahabansa har wani abinci suka ci suka koshi balantana su ba wani su to a lokacin ya fusata ya tashi da aka ƙara tambaye shi game da ƙur'ani ya faɗi maganganu munana ga annabi sallam da qur'ani yace qur'ani waka ce yace wanda ya zo da shi mahaukaci ne da dai shauransu to wannan shine Allah maɗaukin sarki yake haikota magana cewa innahu fakkara wa qaddar da abu jahal al ya same wannan shubha to sai ya fara tunani wani hukunci kuma zai yi ga qur'ani bayan da ya yi hukunci mai kyau ya ce inna lahu la halawa wa inna alaihi لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو وما يعلى عليه to yanzu kuma sai ya zo ya canja magana Allah ce fa kutil kaifa qaddar Allah madaukakin sarki ya tsine mai kaifa qaddar ya aka ya kaddara wannan magana thumma kutil kaifa qaddar kai dai Allah ya ƙara tsine mai ya aka ya kaddara irin wannan magana ta sukan alqur'ani bayan da gashi ya yabi alqur'ani thumma nazar sannan ya duba thumma abasa sannan ya ɓata rai wa basar ya murtuke fuska da abasa da basar duk suna nufin ɓata rai to amma idan aka ce basar wato ɓata ran ya kai matuka thumma adbara wastakbar sannan ya juya baya yana mai girman kai saboda an ziga shi da ya faɗi magana kyakkyawa game da alkur'ani amma yanzu ya yi girman kai ya ƙiban alƙur'ani ya juya baya wannan shi yake nuna kuma ba zai imani ba kenan faƙala sai ya ce in haza illa sihirun yu'thar wannan alƙur'ani ba komai ba ne face sihiri wanda wannan sihirin yu'thar da ake ruwaito shi yankulu wahidun an ghairihi wani zai karɓo shi daga wani shine in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qaulul bashar yace wannan ba komai ne. in ba maganar dan adam ba maganar mutum bayan da da farko ya ce wannan magana da ya ji laisa min kalamil ins wala min kalamil jin baya daga cikin maganganun mutane kuma baya daga cikin maganganun aljanu to amma yanzu gashi ya zo ya ce in haza illa qaulul bashar ya zo ya rusa magana da ya yi ta farko Allah maɗaukin sarki ya mai alkawarin wannan azaba ya ce sa uslihi saƙar zan sanya shi a cikin wutar saƙar wa ma adraka ma saƙar me ya sanar da kai abin da ake nufi da saƙar wannan wuta la tubqi wala tazar la tubqi ba ta barin wato nama na 'yan wuta sai ta cinye shi wala tazar kuma ba ta barin komai ko ya abu yake ba ta barin shi sai ta lashe shi gaba ɗaya la tubqi wala tazar wannan wuta ta saƙar dai lawahatun Lilbashar. bashar lawaha shine mai ƙone fata lawaha mai babbake fata lawahatun Lilbashar bashar alaiha tis'ata ashar akwai wato mala'iku waɗanda suke har guda goma sha tara da suke kan wannan wuta suke gadanta waɗansu sun ce ana nufin adadi ne wannan waɗansu kuma sun ce manya-manyan mala'ikun ne to amma ƙasafa akwai yaransu akwai yaransu da suke ƙarƙashin suke aiki shine alaiha tis'ata ashar to irin wannan wuta irin wannan siffa ta wuta da muka ji an ambata ita allah maɗaukin sarki ya wannan kafiri wato wanda shine walid ibn al-mughira ya mai alkawarin wannan wuta gobe kiyama a lokacin wannan shiri namu ya karato muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar aiki da irin wa'annan abubuwa da muke ji a cikin wannan littafi mai albarka littafin alkur'ani da fatan 'yan uwa za a fara wato tanadin wannan kwanaki da za mu shiga na al'ashirul awakhir wanda kwanaki ne da ake so mutum ya dace ya dage kuma wurin ibada allah maɗaukin sarki ya datar da mu kuma ya ba mu ikon amfanuwa da abin da muke karantawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور